sai mu je karatun alfiya ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd to zamu tashi darasi na 50 a cikin karatun mu na sharhin ibnu aqil ala alfiyati ibn malik muna cikin babu inna wa akhawatiha باب تاشي وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لا وزر نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المسند رحمه الله وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا إنه إني لوزر نعم يتي وبعد ذات الكسر bayan inna ma'abuciyar kasara tashabul khabar lamu lamun ibtida tana sahibantar labari tana shiga cikin alkhabar wato tana shiga cikin khabaru inna nahau inni lawazar kaga ga lam din nan lawazar ta shiga cikin alkhabar kuma ga shi nan zatul kasri ce ya ce inni na'am يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة ya halatta lamul ibtida ta shiga cikin labarin inna wadda aka yi mata kasra kamar ka ce inna zaidan laqa'imun ita wannan lam din haƙƙinta ta shiga farkon zance ko na'am domin saboda ita take da kirjin magana ita ake fara ambato a cikin zance shi sa aka kira ta ma lamul ittida lam din da ake fara zance da ita saboda haka haƙƙinta ta shiga akan inna kamar ka ce la inna zaidan qa'imun haka ya kamata a ce la inna zaidan qa'imun lakin lamma kanat lamu amma yayin da ya zama ita wannan lam din domin ta'kidi ce domin karfafa magana ce wa in da kuma ita kanta inna din litta'kid ita ma inna litta'kid ce karihul jam'a bain harfaini bi wahid to sai laraba suka gaba sai suka ki su hada tsakanin harafi guda biyu da suke da ma'ana daya fa lama ila al-khabar sai suka jinkirta lam ya zuwa ga labarin <laughs> wanda wadda wai shine hikimar abin da ya tara raba sai ba sa so su hada harafi biyu masu ma'ana daya <laughs> eh, inna allaha la ghafurur rahim ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي اخوات inna wannan lam din ba ta shiga akan sauran yan uwan inna wala taqulu ba za ka ce la'alla zaidan laqa'imun la'alla zaidan laqa'imun ba za ka faɗi haka ba وأجاب الكوفيون fi في خبر لكن الكوفيون sun halatta shigarta a cikin labarin lakin kuma suka kawo baiti يلومونني في حب ليلى عوازري ولكن ولكنني من masu suka na suna zargina akan san laila walakin na ni min hubbiha la'amidu amma ni dinnan da kuke gani da gangan mai ganganci ne mai yin wato da gangan nake son nata wato da nufi nake son nata haka saboda ta ma ku bar ku bar zargina eh ba da wasa yake yi ba <laughs> hmm. <laughs> walakin na ni min hubbiha la'amidu amattu al-ishq idha idha haddahu qila idan kasara qalbuhu min al-mawadda to shi al-amid din yace min qawlihim amadahu al-ishq haddahu wa idan kasara qalbuhu min al-mawadda wato zuciyarsa ta karye saboda soyayyarta wato wanda yake zuciyarsa ta karye ne saboda soyayyarta مختار الصحاح بكاو شبكاو كاو عمد بمعنى أقام أقامه بعماد يعتمد عليه نعم منين شاهد لكنني من حبها لعميد منين محل شاهد منين وجه وجه الشاهد yawwa khabaru lakin dukhul lamul ibtida fi khabari lakin shine dukhulu lamul ibtida fi khabari lakin lamul ibtida ta shiga ya shiga cikin labarin a cikin khabar din lakin na'am masu da shahidu fi kauri a min hajji da khalq lamul ibtida'i eh su na'am shi bayani ala qabla lakin wa jawab dalika huwa madhhab al-kutub wal basriyun mm ya abawna hadha wa eh mm wa yajibuna an hadha al-bayt bi arba'ati adilla mm hadha anna hadha al-bayt la yasir mm lam yanqul ba'd min kulli al

كتب الحمزة إن تخفيفا والسماء أربع دونات إحداهن نون نون ولكن والثاني نونان نونا إن والرابعة نون الوقاية فالواحدة منهن فبكي الكلام على ما ظننت الرابع سلمنا أن هذا البيت صحيح وأن اللام هي لام الابتداع وأنها داخلة على خبر لكننا لا نسلم أن هذا ما يجوز القياس عليه <laughs> بل هو ضرورة وقعت في هذا البيت <laughs> والبيت المفرد والبيتان لا تمنع عليهما قاعدة to almuhim su alkufiyun su sun kafa hujja da baitin akan jawazu dukhulu lakin a dukhulu lam al-ibtida ala khabari lakin albasiriyun kuma basu yadda ba suna masa ta'wilat ga sunan ta'wilan da kuka ji muhakkik din ya kawo na'am wa khurrija ala anna lam za'ida an yi takhrijin wannan baitin akan cewa wannan lam din za'ida ce kama fi amsa kamar yanda ziyadar wannan lamul ibtida din yazo ta fuskar ratsewa shuzuzi a labarin amsa nahu qawlihi kamar fadin sa marru ajala fa qalu kayfa فقال من سألوا أمثال مجهودا نعم مروا عجالا sun wuce da mu a jala suna masu gaggawa faƙalu sai suka ce kaifa sayyidukum yaya halin wato shugabanku faƙala man sa'alu sai wanda suka tambaye su yace ce amsala majhuda ai wato ya yammatu yana cikin tsananin rashin lafiya to kaga suka ce amsa la majhuda kaga lam ta shiga wannan lam ce ta ibtida az-zahir lam ta shiga cikin khabaru amsa ko ta shiga cikin khabaru amsa to kuma haƙƙin lamul ibtida ba ta shiga cikin labari ba to saboda haka sai suka ce wannan lam din za'ida ce saboda haka walakin na min hubbi hala amidu ita ma kamar ta ce haka suke tawila hmm. ai amsa majhuda shine asalin zancen la majhuda lam din za'ida ce wa kama fi kamar yadda aka ƙara ta a cikin labarin a cikin khabarul mubtada shi ma shuzuzan zo shuzuzan shazan hmm. la ajuzun shaharaba hmm. tarda min bi azmi raqaba eh ummul hulaisi آه، آه، وتو آه، الحليف تصغير حلف والحلف كفاء رقيق يوضع تحت البردعة وهذه كنية في الأصل كنية, كنية الأتان وهي أنثى الحمار أطلقها الراجد على امرأة تشبيها لها بالأتان وتو أم الحليف يا بات وتو جاكا ينا, ينا سو يمتى زنبو سيكرات جاكا أم الحليف la'ajuzun tsohuwa ce shahraba shahraba bi fathi shini war ra'i bainahuma ha ustakina wal muradu biha ha huna al kabiratu ta'inatu fi sinni shahraba wato tsohuwa ce tukub tarda min al lahmi tana yarda da nama bi azmin raqaba wato da kashin wuya kashin wuya ma ya ishe ta shine lamanta wato talaucin ta ta ya isa sai dai ta ci kashin wuya ta tauna amma ba dai ta tauna nama ba <laughs> to menene shahid din hmm? ummul hulaisi la'ajuz me wajhul istishhad ta shiga cikin khabar ta shiga cikin khabarul mubtada dukhulu la ala khabaril mubtada ko نعم لا عجوز نعم وأجاز المبرد المبرد يا هلتا قولها في خبر أن المفتوحة شقدت أجكين لابار أن المفتوحة وقد قرأ شاذا أن قراءة تازو أما قراءة شاذة إلا أنهم لا يأكلون الطعام نعم <clears throat> وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام Eh, to ka gani anna eh, la ya'kuluna ta'am ga wajhul shahid nan ko eh da fathil anna eh, kuma ana yi mata takriji akan cewa ita lam nan za'ida ce na'am wala yalidil lama ma nufiya wala min al af'ali ma karadiya وقد يليها ما قد وقد كإن, كإن ذا لقد سمع لقد سمع على مستحوذا نعم yace wala yali zillamu wannan lam din da kuke gani ita ce lamu ibtida mai shiga a cikin labarin inna ba ta bin ma qad nufiya abinda aka yi aka riga aka yi masa nafi aka kore shi wala min al'af'ali ma ka radiya hakanan ba ta bin fi'ilai waɗanda suke kamar radiya wato wadda take ba mutasarrif ba fi'ili wanda yake ba mai a tasarruf tam ba wa yaliha yakan bi waɗannan al'af'al ɗin a afon maka radiya kamar wato fi'ilil madi kenan ba ta shiga cikin ba ta bin fi'ili wanda yake ka radiya ai ka fi'ilil madi wa qad yaliha ma aqad amma za takan zo wannan lam ɗin takan biyo ta tare takan biyo shi af'al fi'l al-madi idan ya zamanto fi'l al-madi yana tare da ƙad ka inna za kamar ka ce inna za ai inna hadha laqad sama kaga an kawo lam ɗin da ta shiga a cikin fi'ilul madi sama Hmm? Ah, saboda kad ta zo masa inna za lalle wannan laƙad sama ya ɗaukaka alal ida sama burbushin makiya mustahwiza yana mai rinjaye a kansu baki ɗaya an fahimci baitin? na'am idan kana kabar inna manfiyan to shi labarin inna in ya kasance an yi masa nafi manfiyan ne lam tadkhul alaihi lam to lam ba ta shigar masa ba za ka ce ba za ka ce ito ba ka faɗa ba saboda ga ma linnafi ne inna zaidan lama ya ku fala ta kul haza to amma ya zo a shi'ir kamar faɗinsa lala mutashabihani wala sawa'u wa a'lamu inna tasliman wa tarka lala mutashabihani wala sawa'u kuma ina sani ina sani cewa inna tasliman sallamawa wa tarkan da da ki bari lala mutashabihani lalle wallahi ba daidai suke ba wala ba kama da juna suke ba wala sawa'u ba kuma daidai suke ba kaga yace lala mutashabihani ko ga nafi nan amma kuma gashi laka shiga na'am واشار بقوله ولا من الافعال ما كرضيا sannan ya yi ishara da faɗinsa da cewa wala min al'af'ali ma ka radiya ya zuwa ga cewa idan labarin ya zamanto fi'ili ne mazi wanda yake kuma mutasarrifan mai tasarrufi wanda yake ba a yi masa ƙirani ba a hada shi da ƙad ba to lam ba za ta shiga masa ba naka ba za ka ce ba za ka ce inna zaidan la radiya ba alkisa'i ya halatta wannan da hisham wato idan fi'ilin ya zamanto mazi kuma mutafarrif to wannan lam din ba za ta shiga cikinsa ba to ka gani in fi'ilin ya zamanto mudari'an wato bai zamanto mazi ba kenan go to lam za ta iya shigan masa babu bambanci tsakanin wanda yake yake karban tasarrufi an san alfi'ilul mutasarrif aiko shine wanda yake yana yana karban jujjuyawa hmm. kamar inna zaidan la yarda ko kuma mutasarrif ko kuma ba wanda yake mutasarrif ba kamar ka ce inna zaidan la yadharu sharra tunda kaga shi wannan ba mutasarrif bane tunda ba za ka ce ba za ka istiqaqin ismul fa'il da gare shi ba eh shine eh eh wanda yake da wanda yake ba za a iya tasarrufin waɗansu daga cikin mushtaqat daga gare shi ba hada idan lam taktarin bihi as-sin aw sawfa wannan idan shi fi'ilin sin da sawfa bata iktirani da shi ba bata hadu da shi ba idan ya to sin ko sawfa ta hadu da shi kamar ka ce inna zaidan sawfa yaqum ko inna zaidan sayaqumu to wajen halaccin shigar lam a kansa akwai sabani wato shi kansa fi'ilul mudari din ba koyaushe ba ne lam ɗin za ta iya shigarsa yana halatta idan saufa ce ta shige masa a bisa sahihi idan kuma sin ce to wannan kalil kaɗan ne ko kuma dai wa in kana ko ni a tawa wa in kuma zai fidin zai fidin tun da sharaɗi ne maimakon ta zamanto a ta zama wa in kana gaira madi idan kuma fi'ilin ba mutasarrif bane to zahirin zancen al-musannif halaccin shigar lam a kansa sai ka ce inna zaidan la ni'mar rajul wa inna amran labi'isar rajul wannan ita ce mazhabar akhfash wal farra abinda riwaya shi ne cewa sibawaihi shi baya halatta wannan wato to amma shi alfi'il al-madi al idan ya iqtirani da qad to shigan lam a kansa ta halatta wannan shine abin nufi da faɗinsa wa qad yaliha ma aqad yana binta tare da qad kamar kamar inna zaidan laqad qama mu tsaya nan ko ko kuma ka mm, ina ganin wayannan sai yake yan masail din suna da dan yawa bar mu tsaya anan duk da yana da alaka da lamul ibtida din nan amma bar mu tsaya anan dan mu samu وتسحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما هل قبله الخبر وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر wannan lam ɗin tana zuwa tana zuwa wajen ma'amulul khabar da ya zo a tsakiya wato a tsakankani tsakanin almubtada wal khabar kenan wal fasla hakanan ma tana tana sahibantar damirul fasl mm. wasman halla qablahu khabar da kuma suna wanda al ya yazo kafin shi wato aka ambaci khabar din sunan kuma haraf sunan inna din shi kuma ya zamanto mutaakhir to sai lam din ta shiga cikin sunan maimakon ta shiga cikin khabar asali tana shiga cikin khabar ne kama ta kan shiga cikin sunan idan sunan ya zo bayan alkhabar mm. na'am ita lamul ibtida din nan tana shiga cikin abinda alkhabar ya aiki a kansa idan ya zamanto abinda inna abinda shi khabar din ya aiki a kansa ya zamanto wasu tsakankani tsakanin suna da alkhabar kamar ka ce inna zaidan la ta'amaka akilun inna zaidan la ta'amaka akilun to ina ma'amul al-khabar din ta'am ko an fahimta ko menene ya aka ya zama to ma'amul wani aiki al-khabar yayi akan sa da ya zama ma'amuli eh akilun ya zama to mansub din a ismul fa'il eh mansub ne li akil mansub li akil fa huwa ma'mul gashi nan kuma yazo yazo wasat ko tsakanin al-ism wal khabar la fa’amaka to ka gani maimakon ka ce inna zaidan fa'amaka la akilun maimakon lam din ta shiga cikin alkhabar sai ta shiga cikin ma'mulul khabar la fa’amaka akilun mhm. shine wa tashabal wa tashabul wasita ma'mul al khabar ay ma'mul khabar al na'am to ya kamata ya حينئذ مما kansa دخول اللام عليه كما wanda تو يا كما يزمنتو شي كنسا الخبر دين يزمنتو وند دخول لام muka bada misali tunda ai an ce wala an faɗi sharuɗan ko wala yali zillamu ma qad zillamu ma qad nufiya wala min al akhbari ma wala min al af'ali ma ka radiya ko to dole ya zamanto cewar shi kansa alhabar ɗin da ma'amulin da lam ɗin take shiga a kan ma'amulin nasa to shi kansa alhabar ɗin ya zamanto lam ɗin ya inganta ta shiga cikinsa hmm, da sharaɗan da aka ambata ah. idan labarin ya zamanto shigar lam a kansa ba ta inganta to shigar wannan lam din akan al-ma'mul ba zai shiga ba zai ba zai inganta ba kama idza kana al-khabaru fi'lan madiyan mutasarrifan ghayra maqrunin biqad kama idan ya zamanto al-khabar fi'li ne madi mutasarrif amma ba shi da ghayr maqrunin biqad eh, shine kamar yadda yace wala yali billamu ma qad nufiya eh, mm. to wannan lam yasihha dukhulul lam ala al-ma'mul bazaka haka ba za ka ce ba za ka ce inna zaidan lafa'a maka akala ba ba zai yiwu ba tunda ba kawo kad ba amma an kace fa inna zaidan lafa'a maka kad akala zai zai saboda me saboda kad eh, wa kad yaliha ma a kad na'am amma shi ma wajar zalika ba a zuhun ba alinsu ya halatta wannan abin da ya sa al kadai ya ce wa sahabul wasifa Ai al-mutawassit wato na tsakiya don ya tambihi kan cewa ba ta shiga cikin al idan ya zama to yayi ya yayi jinkiri ya zo a ƙarshe ba za ka ce ba za ka faɗa haka ba saboda me inna zaidan akilun la ta'amaka ka ce inna zaidan inna zaidan la ta'amaka akil ko amma ba za ka ce inna zaidan akilun la ta'amaka ba saboda me saboda ta'khir bai zama to wasit ba bai zama to wasit ba an fahimta na'am wa ashara qawluhu bi anna al-lama idha dakhalat al-ma'mul al-mutawassit la tadkhulu al-khabar Mhm. ya yi ishara faɗinsa da ya ce bi addawa cewa ita wannan lam ɗin idan ta shiga cikin al-ma'amul wanda a habar ɗin ya aiki a kansa al-mutawassit kuma ya zamanto a tsakiya cewa to ita lam ɗin la ta dukulu alal habar ba ta shiga cikin labari ba za ka ce ba za ka faɗa haka ba ka yi takirari ka ce inna zaidan la ta'amaka ba za ka faɗa ba in dai ka faɗa a cikin al shi kenan. وذلك من جهة أنه خصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط saboda wannan ku ta jihar cewa ya keɓance shigar lam a cikin ma'amulin labarin kuma ma'amulin ma ya zamanto mutawassit amma an ji wannan kalilan <laughs> an huraito daga cikin zancensu inni la bihamdillahi la salihun <laughs> inni la hamdillahi la salihun me ya kamata bisa ka'ida me ya kamata a ce inni la bihamdillahi salih shine salih eh ai ne ba shine ba wata sabul wasu ma'mul al-khabar hmm? wa ashara bi qawlihi wal fasl wal fasl sai ishara kuma da fadin sa wal fasl ila anna lam al-ibtida'i cewa lamul ibtida tana shiga cikin damirul fasl kamar inna zaidan lahuwa qaim kaga wa alwa wannan huwa din shine damirul fasl na'am Allah ta'ala ya ce lahuwa alqasasul haqq mm. kaga bata shiga cikin alkhabar ba sai ta shiga cikin damirul fasl <clears throat> ai inna ka gani inna hadha lal qasasul haqq amma sai aka kawo da aka kawo da mirul fasl ba a ce inna hadha huwa lal fasl lal qasas al haqq sai a ce la huwa al qasas al haqq mm, inna hadha la huwa al fadl al mubin mm. to kaga hadha dinnan shine sunan inna shi kuma huwa damirul fasl la mu ta shigar masa shi kuma alƙasas shi ne labarin inna abin da ya sa aka kira shi damirul fasl domin yana bambancewa tsakanin labari da sifa shi wannan ku shi ne, in ka ce zaidun huwal qa'im da baka zo da huwa dinnan ba sai ya zamanto qa'im din nan sifa ne ga zaid zaidun alqa'im ba ba shine labari ba sai ka kamar kace ne zaidun alqa'im wato kana ai kamar kace ne aljumla zaidun alqa'im ita ce labari ai huwa zaidun alqa'im kaga alqa'im ya zamanto sifar zaid bai zamanto labarin ba kuma zai iya daukan cewa zaidun alqa'im ya dauki shine khabar din da yayin da ka zo da huwa يكون القائم خبرا عن زيد يا اينا تشيوا القائم ان خبر ني با صفه با ن زيد تو شنو معنى ضمير الفصل وانا انا هو كنا اما ابلاغه من سمع ان سينا بعد معنى القصر ني إيه زيد هو القائم اي لا غيره ان هذا لهو القصص الحق اي لا غيره wa anna allaha huwa at rahim kaga duk wannan uslub ne na al huwa at-tawwabur rahim la ghayruhu ba wannan saba <clears throat> na'am wa shartu damir al-fasl to shi damir al-fasl sharadin sa yayi tawassuti yayi tsakanin mubtada da labari kamar ka ce ka gani zaidun huwal qa'im ko kuma abin tsakanin abin da asalinsa mubtada da khabar ne kamar ka ce inna zaidan lahu qa'im to wannan kun ga na biyu kenan bayan alwasita ma'mul al-khabar sai kuma wal to sai kuma na karshe shine wasman halla qablahu al-khabar ya yi ishara da faɗinsa da suna wanda alhabar ya zo gabaninsa cewa ita lamul ibtida tana shiga cikin suna idan sunan ya yi jinkiri wajen zuwa ga labari kamar ka ce inna fiddari la zaidan kaga ta shiga cikin mubtada ko ta shiga cikin ibtida tunda eh, fi shine khabar din ah, shine khabaru inna la zaidan kuma shi ne ismu inna Allah ta'ala ya ce la'ajaran zaira mamnun la'ajaran kaga ga lam nan ta shiga cikin sunan da ya zama to man halla kabla al-khabar hmm. wannan maganar tasa tana bayar da fa'ida wato tana sanarwa har wa yau lam ita lam din ta ibtida in ta shiga cikin damirul fasl ko akan suna wanda yake ya zo daga baya to ba za ta shiga cikin labarin ba to al'amarin ku haka yake to ba za ka ce inna zaidan lahu wa laqa'imun inna zaidan lahu wa ba za ka ba za ka hada su su biyu ba wala inna lafid dari la zaidan kuma ba za ka ce inna lafid dari la zaidan ba da kuma abin kuma abinda itlaqinsa sakin maganarsa yake a cikin faɗinsa da yace lamul ibtida tana shiga a cikin al-ma'mul al-mutawassit mai tsakankani tsakanin suna da labari cewa dukkan ma'amuli idan yayi tawassudi ya ya zamanto tsakankani to shigar lam a kansa a gare shi ta halatta kamar maf'uli wanda yake bayyananne da kuma aljari wal majrur da azzarf wal hal to amma malaman nahawu sun yi nassi akan hana shigar wannan lam din aka akan hal duk da yake ma'amul ne ba za ka ce inna bai inna zaidan labahikan rakibun ba za ka faɗa ba sai dai ka ce inna zaidan larakibun bahikan ko inna zaidan bahikan larakibun <laughs> na'am eh, eh sai mu tsaya nan wa inna eh a wa inna wa inna la nahnu musabbihun eh damir al eh, kamar huwa eh, la nahnu musabbihun wa ga sunan inna dinna damir damir damirul jam'i nahnul musabbihun kuma nahnu din damirul fasl ne kaga wannan shahid ne ai akan wannan wa inna la nahnul musabbihun wa inna la nahnu safun سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك